Tattaro kudaden haraji da jangali a karamar hukumar Tera yana cin karo da matsaloli a cewar magajin gari, a yayin da waɗansu garuruwa suke biyan kuɗin su baki ɗaya wasu kuwa suna kunnan kashi, kamar yadda Hamma Mahmudu yake bayyanawa. Karɓar haraji da lanho ba abu ne mai sauƙi ba sosai, idan na fara da haraji muna karɓar shi ne a kasuwanninmu. Kasuwa mafi mahimmanci ta Tera ce tare da masu karɓar harajin kullum sai an yi gwagwarmaya wajen samun waɗannan kuɗaɗe. Haka lamarin yake a sauran kasuwanni da ke cikin yankin karamar hukumar abin da shafi lanko muna amsar shi ne daga masu garuruwa a garuruwan masu matsayin bariki muna karbar haraji na 'yan kasuwa sannan a bariki harajin hanyoyi kuma tare da taimakon sarkin kanto yana aika wakilansa wajen al'ummomi a lokacin karbar kudaden lanho muna sumawa ne da waye kan jama'a a lokacin girbar amfanin gona akwai mutane masu niyyar kwarai da ke zuwa kai tsaye su zuba akwai garuruwan da ke zuba dukkan harajin da ya rataya a kansu akwai kuma garuruwa da ke jan kafa chaque année. Il y a aussi des villages qui traînent aussi les potes. koya iya yawan kuɗaɗen da kuka tattaro a wannan shekara? A halin yanzu muna cikin tafiyar da kasafin kuɗi ne, a bara mun kai kashi 32 zuwa kashi 35 cikin 100. Wani ƙoƙari kuke yi don ku fahimtar da jama'a su sauke wannan nauyi da ke wuyansu? Hanyoyin sun bambanta, da farko muna da kasafin kuɗi da ke samuwa tare da ƙoƙarin kowa. Ayyuka ne da al'ummomi ke zaɓa a garuruwa, a yankuna da kuma yankin hukuma baki ɗaya. Kuma ana keɓe ayyuka mafi mafi mahimmanci waɗanda ala latilas ana amfani da kasafin kuɗin karamar hukuma baki ɗaya domin aiwatar da su idan aka yi zancen irin wannan kasafin kuɗi ala tilas sai an mai da hankali wajen lanho ta haka ne muke wayar da kan al'ummomi domin mu nuna musu cewa abin da kuke son yin nan misali kuna buƙatar uh, rijiyar murtatse ina za mu samun kuɗaɗe ta haka suke amincewa su zuba kuɗaɗen tafiyar da ayyuka akwai wasu abokan hulɗa da ke kama muna wajen wayar da kan al'umma a garuruwa sannan kuma muna gabatar da muhawarori a a gidan rediyo. radio si Su kuma garuruwan da suke biyan kuɗin haraji me kuke yi don su zama abin misali ga saura. A kullum muna zana su a matsayin misali a yayin tarurruka sannan muna yin yanda za a amfani da wannan kasafin kuɗi na kokarin kowa wajen gudanar da ayyukan waɗannan garuruwa da kuma warware waɗansu matsaloli kuma jama'a sai su gane cewa ta wannan ne ake iya aiwatar da waɗansu abubuwa da al'umma ke bukata.